Duban ɗalibai da mazauna birnin Yamai wasu a kafa wasu a kan ababen hawa suka yi wa marigayi Mala Bagale rakiya zuwa makwancinsa na ƙarshe bayan an ɗauko gawarsa daga babbar asibiti hospital National zuwa makabartar Yantala. A wannan hantsi na Litinin duk wanda ka gani cikin waɗanda suka halarci wannan jana'iza a fili akan gane ɓacin rai a huskokinsu. ga sakatare janar na kungiyar usn usaini sambo e eh, yan makarantar nijar duka gaba ɗaya wanda ke cikin babbar jiha ta nyamai da jama'a duka na ƙasa yau suna cikin takaici wani a cikin kunci mun zo mun kawo aminin mu wurin kwance shi muna fata ga allah mai girma a ce ya huta lahiya bakin gobe za mu ta mu aje eh, takarda ta jerin gwano nan zuwa kwanaki masu zakuwa saboda mu tambaya da shugaban ƙasa shi kai aziyar shi ga uwaye wanda suka rasa ɗanɗan nasu kuma muka ce shi ki da mandan eskiz bisa abin da ya samu. Jin takaici akan abin da ya sami wannan ɗalibi a yayin da jami'an tsaro suka kai samame jami'ar Abdulmumuni a makon jiya da sunan murkushe tarzoma ya sa shugabannin kungiyar ɗalibai ta USN ficewa daga zauren taron sulhu da ya haɗa su da mambobin gwamnati a ƙarƙashin jagorancin Firayim Minista Birji Rafini da sa idan shugabannin addinai da na hukumar kare hakkin ɗan Adam sai NDH a da dare. Jim kaɗan bayan fitowarsu daga ɗakin taron Ga abin da Nasir Munkaila na kungiyar ɗalibai ke cewa. Wannan minista Ben Omar da shi da ya ba da hanya a Like University nan ya mai da na Maradi har na abubuwa sun ka faru da shi da kalla mutari wanda ya ba abun ga jami'an tsaro da su yi wannan aikin a sha su biyun ilfoki a hidda su da matsayin da suke da shi cin kasan ga tun da su yi ma kasa ga aikin a sha su yi ma kasa ga abun da kowane dan kasa bai iya mantawa kawo wannan mutum a zamar da shi gaba da mu a ce muna mu tattauna da shi ganin mu ce ba a jigamar da mu ganin mu ce ba a jigamar da wannan abokin namu wanda an ka kashe tunda a namu gani ba ta yawa a kashe ma da kuma wanda ya kashe shi ko wanda akwai hannun shi cin kashe shi a zo a zama da shi gaban ku a ce a ku tattauna da shi Prime Minister Niger Birjira Fini wanne a shekaran jiya Asabar shugaban kasa ya dora wa nauyin tantaunawa da ɗalibai domin kawo karshen wannan kikikaka na ganin ficewar shugabannin kungiyar ta US yan ba za ta hana a gane juna ba a nan gaba. Kasan sai a hankali sai ana sannu-sannu za a samu a daidai. A baya bayan nan hukumar 'yan sanda ta ba da sanarwar dakatar da wasu jami'an tsaro uku da aka kama da laifin azabtar da wani ɗalibin da suka kama a zanga-zangar goma ga watan Afrilu. sai dai ɗalibai da ɗaukacin jama'ar Nijar na buƙatar hukumomi su ƙara faɗaɗa irin wannan hukunci akan dukkan waɗanda suka yi ta dukan ɗalibai a yayin wannan tarzoma. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.